saurare barkanmu da hantsi a cikin shirin na yanzu za ku ji cewar fadar white house ta ce shugaban koriya ta arewa zai ziyarci rasha domin tattaunawa a karan farko da shugaba putin bayan shekaru hudu sannan gwamnatin cuba ta sanar da gano wata kungiyar masu safarar mutane da nufin daukar su aiki don su taimaka wa rasha a ta da ukraine mahukunta a kasar kenya na nazarin soke bayar da biza kafin shiga kasar a wani mataki na kokarin jan hankalin 'yan yawon bude ido. A Najeriya kuma masana sun bayyana alfanun da kasar za ta samu idan ta zama memba a kungiyar G20 ta kasashe ashirin mafiya karfin tattalin arziki a duniya. Najeriya ta ci bashi biya wuya a kasashe na duniya tana da buƙatar sassautowar wannan bashi da kuma daina cinsa gaba daya ya zama na cewa an da mata kafa kamar yadda sauran kasashen duniya da suke cuɗanya da juna suke yi wa junansu. duka waɗannan na nan tafe bayan kun saurari labaran duniya kuna tare da Zulaiha Kibiya. Fadar White House ta ce shugaban Koriya ta Arewa zai ziyarci Rasha domin tattaunawa a karan farko da shugaba Putin bayan shekaru hudu. jami'an amurka sun bayyana ziyarar ta kim jong-un a matsayin wani shiri na kokarin da moscow ke yi domin wadata dakarunta da suke ukraine da makamai yayin da hukumar leƙen asiri ta amurka ta bayyana cewa alaƙa tsakanin ƙasashen biyu na matsayin kare dokar hukumar tsaro ta majalisar ɗinkin duniya wacce ta jima da hana cinikin makamai da ƙasar ta koriya ta arewa it's also Putin's blatant. Evelyn Farkas, tsohuwar mai bayar da shawara a harkokin tsaron Amurka, take cewa wannan ma wani shiri ne na Putin domin karya dokokin ƙasa da ƙasa. Babu wani martani daga Moscow ko Pyongyang game da wannan ziyara ta Mr. Kim, wacce ake sare da ita nan gaba kaɗan a cikin wannan wata. Gwamnatin Cuba ta sanar da gano wata kungiyar masu safarar mutane da nufin daukar 'yan kasar aiki don su taimaka wa Rasha a ta da Ukraine. Sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen kasar ta fitar a birnin Habana ba ta bayyana masu kungiyar ba. Rasha wacce take da kyakkyawar alaƙa da kasar ta Cuba ba ta ce komai ba game da wannan zargi. Jami'an lafiya a Falastinu sun ce sojojin Isra'ila sun harbe wani mutum yayin da suka kai samame sansanin 'yan gudun hijira kusa da Tulkarim a gabar teku. Sojojin Isra'ila sun shafe sa'o'i suna aiki a Nur Shams. Wani bidiyo da ya karaɗe shafukan sada zumunta ya nuna yadda tankar yakin Isra'ila ta kama da wuta. da sai dai har yanzu rundunar sojin isra'ila bata ce komai ba game da asarar rayuka ko kuma waɗanda suka jikkata sakamakon konewar motar kuna sauraron labarun duniya daga sashen hausa na bbc shugabannin kasashen kudu maso gabashin asiya za su gudanar da taro a indonesia domin samar da hanyoyin kawo ƙarshen rikicin siyasa a ƙasar yamma The Association of Southeast Asian Nations has not known. BBC ta ce ƙungiyar ƙasashen kudu maso gabashin Asiya ba ta da tasirin komai bayan sojoji sun karɓi mulki a ƙasar yamman shekaru biyu da suka gabata. Ƙungiyar ta fi da wani shiri da zai kawo ƙarshen rikici a yankin wanda sojojin da suka hambarar da gwamnati suka yi watsi da shi. kasar malaysia ta bukaci haɗin kan ƙasashen ƙungiyar domin ɗaukar tsatsauran mataki akan sojojin bama miyar da wasu ƙasashen ƙungiyar da suka hada da cambodia ba su goyi baya ba mata 200 a Birtaniya waɗanda suka ce suna fama da ciwo bayan an sanya musu wata na'urar hana ɗaukar ciki ta dindindin sun samu damar ɗaukar matakin shari'a akan kamfanin da ya ƙera na'urar. kamfanin hada magunguna na baja a kasar jamus na fuskantar makamanciyar wannan shari'a sakamakon tabbatar da na'urar ta asia coil a matsayin ingantacciya da yi Samanin Clement suffered constant pain. Wakiliyar BBC ta ce wasu mata sun yi korafin fama da ciwo da matsaloli irin zub da jini mai yawa da kuma ciwon kai. A shekara ta 2020 ne lauyoyi suka ɗauki matakin shari'a. ana dasa karamar na'urar karfe ne cikin mahaifa domin ta hana daukar ciki ta ƙarshen labarin duniyar kenan yanzu kuma sai fagen rahotanni farawa da ƙasar new zealand Ƙungiyoyin manyan likitocin haƙori na shirin tsunduma cikin yajin aikin da ba a taɓa ganin irinsa ba a ƙasar. ƙungiyoyin na neman a ƙara masa albashi duba da yanayin hauhawar farashi da kuma tsadar rayuwa da ake fama da ita a kwanan nan jami'an jinya da malaman makarantu da kuma jami'an tsaro suka cimma jituwa akan ƙarin albashi da ma'aikatan gwamnati ga na sani abdulmumin da ƙarin haske a cikin wannan rahoto ana shirin tsunduma wannan yajin aiki ne ƙasar mako shida a gudanar da babban zaɓe a new zealand a 'yan kwanakin nan ne gwamnatin leba ta kasar ta kirkiri tsarin inshorar lafiyar da ake kira tiwato ora a new zealand din wani yanayi da ya kamance ceniya da tsarin inshorar birtaniya babbar jam'iyyar halayya ta national party na son bijiro da sabbin sauye-sauye da za su daidaita ayyukan fannin lafiyar kasar a lokacin wata tattaunawa da bbc sare dalton da kungiyar kwararrun likitoci da ke nazartar albashi da ta ƙunshi manyan likitoci da likitocin haƙori na cewa tun a watan Fabrairu ake tattaunawa da ma'aikatar lafiya. Da shi mun kokari sosai da ganin an karawa wa mambobin mu albashi domin ya tafi daidai da yanayin hauhawar farashin da ake ciki. Cikin shekaru biyu da suka gabata albashi nasu kusan kamar an yanke shi ne. Gaban su da karin albashi tun shekara ta dubu biyu da ashirin inda a wannan lokaci aka nisa karin kashi ɗaya da ɗigo tara cikin ɗari wanda bai tafi daidai da ƙididdigar wannan lokaci ba. sabon hukumar inshora ta wato ora na cewa akwai wasu abubuwan da suke daya fifiko sakamakon hakan an shiga matsin da ƙarin da zai zarta kashi hudu zuwa biyar cikin ɗari daga wani mu mu kuma muna cewa hakan ya yi mana kaɗan gaskiya mrs dalton ta kuma kara da cewa ba za su riga a jefa rayuwar marasa lafiya a cikin haɗari ba a kwanakin da za su ɗauka na yajin aiki sai kuma za a shiga wani yanayi. Na sa'o'i kaɗan za a dakatar da aiki da haka ina na kan dogon sun amince su takaita amma sun fahimci cewa za a soke ayyuka ɗari biyu da hamsin ko kuma a sami jinkiri sakamakon yajin aikin. Kamar dai kowace ƙungiya ta lafiya muna da wani tsari na kare rayuwar mutane a kowane yanayi da muka tsinci kanmu. Da haka wasu daga cikin membobinmu za su tsaya a wajen aiki domin tabbatar da tsaron marasa lafiya da kuma ba su kulawa. ma'aikatar lafiya ta new zealand ta fusata sosai tare da allah wadai da watsi da likitocin suka yi da sabon tsarin karin albashi rahoton da umaima sani abdulmumin ta hada mana kenan to a najeriya ma batun na yajin aikin ne inda a yau talata kungiyar kwadago ta kasar nlc za ta fara wani yajin aikin gargadi da zama nuna fushinta akan rashin cimma matsaya da gwamnati domin ceto al'ummar kasar daga halin da janye tallafin man fetur ya jefa su ciki a kwanakin baya kungiyar ta gudanar da zanga-zangar share fagen shiga yajin aiki amma da misali sai ta cimma matsaya da gwamnati bayan wata ganawa da shugaba bola ahmad tinubu to akan batun yajin aikin da kungiyar za ta fara a yau na tattauna da comrade muhammad haruna babban mai binciken kuɗi na kungiyar ta nlc mu a matsayinmu na kungiyar kwadago ta nmc ta ƙasa mun fahimci cewa idan muka zauna muka naɗe hannu muka yi shiru ba a ɗauki wani mataki na jan kunnen gwamnati na nuna musu cewa mutane ba sa jin daɗi ana wahala kuma raɗaɗin ya kai inda ya kai ba za a samu zaman lafiya ba mun zauna mun yi mitin da shugabannin kwadago na jihohi 36 da abuja wanda suke mana aiki a wannan jihohi mun zauna da su a nan abuja ran alhamis sun ba mu rahotanni cewa a wahalar da ake sha a ƙasar nan ta kai inda ta kai saboda a wannan raɗaɗin cire tallafin mai da aka yi na subsidy kenan kuma alkawuran da gwamnati ta ɗauka yayin da ta ce za ta cire wannan tallafi ko kuma ranar da ta shi shugaban kasa ya ce a cire wannan tallafi har yanzu ba a cika ko guda ba. To ana cewa wasu daga cikin ku sun gana da wakilan gwamnati a ne gaskiyar wannan batu? Ba ni ban da wannan labari. kuma matsayi na na shugaban mai binciken kudaden nlc wato national internal auditor kuma can za a wannan mitin ya kamata ina wurin kuma ni ban je ba ban da labari kamar ana cewa tuc sun halarci taron duk da ku nlc kun kaurace masa eh saboda su suna ana da yancin kansu su ntuc kungiya ce daban a wanda suke da wasu yan kungiyoyi da suke tare da su amma kowa ya sani ai Nigerian Labour Congress wato kungiyar kwadago ta kasa ita ce lemar da take eh, take shugabantar duk ma'aikatan Najeriya yawanci misali ma'aikatan lantarki ma'aikatan ma'aikatan eh, man fetur ma'aikatan jami'o'i ma'aikatan asibitoci ma'aikatan fatuka mota da duk dai inda kike tsammani talaka da rayuwar mutanen Najeriya gaba daya duk wayannan kungiyoyi ƙarƙashin NLC suke kuma muna da rassa a dukkan talatin da shida a jihohin nan da kuma Abuja. Bayan wannan kuma muna da kungiyoyi da suke karkashin ita NLC kenan hamsin da biyar a kasar nan. So idan dai ba mu yi mitin da gwamnati ba aikin san cewa duk wanda ya je mitin da gwamnati ma ya je ne kawai saboda a yi hira kawai. To tsawon wani lokaci za ku kwashe kuna yajin aikin? a yanzu dai za a yi yajin aiki na jan kunne ne na kwana biyu. To yanzu idan kwana biyu nan suka wuce gwamnati bata share muku hawayenku ba, ya za a yi kenan? Idan har suka yi kunnen shegu da wannan kwana biyun da aka yi na jan kunne, to mun dama mun riga mun rubuta mun ba da kwana ashirin da ɗaya. Idan ba a yi ba a yi komai ba, to lallai ku za a tafi yajin aiki ne na dindindin gaba ɗaya. Comrade Muhammad Haruna Muhammad Haruna babban mai binciken kuɗi na ƙungiyar ta NLC. To a ci gaba da kawo muku jerin rahotannin mu akan cikar shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu kwanaki ɗari akan mulki. A yau Umar Shehu Lema ya tuturo mana ra'ayoyin 'yan ƙasar akan ko akwai wasu alƙawura da shugaban ya cika a tsawon waɗannan kwanaki ga kuma abin da suke cewa. a gehen dai shugaban kasa alhamdulillah mu dai a gehen arewa alhamdulillah mun dan fara samun kwanci hankali ta gehen saboda da akwai hanyoyin da baka isa ka bi ba amma yanzu alhamdulillah gurgudu ana bi amma ba wai abin ya yi sauki an bari gaba ɗaya ba a ana yi amma dai sabani da ake yi da ta bangaren tallafi mun ga ana yi abin da ya samu ko da ba mu ba mu ai mu baki ne mun ga dai mota tana wucewa tana ba mutane akwai abubuwa da suka aka din su samu canji dan wani bangare amma wani bangare kuma gaskiya babu canji kamar yanayin tattalin arzikin kasa da kuma yanayin yadda mutane suke cin kange yunwa muna dai fatan nan da wata kwana ɗarin ya canja wasu abubuwa ya yi alkawali ce in shi ya shiga sai yi mana magana mai magana abinci abinci ma gashi na komi ma ba za mu yi siya ba duk ga yaran mu sun fito daga university mun yi kokari sun yi university ina aiki domin gaskiya ba mu ga wani canji ba gware ya maida mu baya kamar yadda buhari ya ajiye kasar a hannunsa alfanun da aka samu shine ba a samu jinkiri kamar yadda aka samu a baya ba wajen tabbatar da ministoci wani bangare ne na samar da ayyukan yi a cikin hanzari sannan kuma tallafa mutane da aka yi yanzu wanda aka ba gwamnoni duk da dai basin kuɗin da aka yi a gani na an samu kuskure gaskiya tunda abin da ya ba su yi ba su yi ba dan abin da suka yi bai ta kara karya ba misali yanzu tallafi da aka ce an janye kuma sai aka ce gwamnati ta ba da naira biliyan biyar biyar ga gwamnatocin jihohi su bai wa talakawa to in har za ta iya ba da wannan kuɗin me yasa ba za ta sa a cikin kuɗin man yadda man zai zama mai arha ba ka duba wannan kwana ɗarin da yi yadda ka san shekara ɗari aka yi ana wahala inda ake zirga-zirga duka za ka ga abubuwa sun tsaya shaguna in ka zo ka duba wasu in sun bude ma za ka ga bacci kawai suke a kwanaki ɗari a cikin shekaru hudu ba za a ce wani dogon tsawon lokaci ba ne ko kuma a ce ya kamata a ga wato wata nasara ko a samu wani nasibi a cikin mulki musamman na demokaradiyya amma duk da haka nan wani kaulin kuma a kwana ɗarin nan shugaban ƙasa bola ahmed tinubu ya yi akwai taku da ya fitar wasu za mu iya cewa jama'a na yabansu wasu kuma jama'a na kokawa To ra'ayin wasu 'yan Najeriya kenan da Umar Shehu Leman ya tattaro mana dangane da cika kwanaki ɗari na shugaba Tinubu akan mulki. yanzu karfe 8:15 a Najeriya da jamhuriyar Nijar. Haka lokacin yake a Kamaru da Chadi, bakwai saura minti biyar kenan agogon GMT da Ghana. To nan gaba kaɗan a cikin shirin muna tafa da labarin kasuwanci da tattalin arziki. yanzu kuma sai kasar kenya to wata kasa da ke kokarin inganta nata tattalin arzikin da janyo mutane a ƙasarta ita ce kenya mahukunta a kasar na nazarin soke bayar da biza kafin shiga kasar a wani mataki na kokarin jan hankalin 'yan yawon bude ido shugaban kasar ta kenya william ruto shine ya gabatar da haka a gefen taron sauyin yanayi na afirka da ke gudana a nairobi babban birnin kasar ga imam saleh da ƙarin bayani da yake bayyana wannan aniya yayin taron koli kan sauyin yanayi na afirka a birnin nairobi shugaba william ruto ya ce ba za a yi adalci ba idan aka ci gaba da buƙatar mutane su yi biza a yayin da suke kokarin shiga abin da ya kira gida a gare su ya ce tuni tattaunawa ta yi nisa domin tabbatar da wannan al'amari da zammar yin maraba ga dukkan jama'ar duniya da ke son shiga kenya shugaba ruto ya kara da cewa matakan da za a ɗauka na gaba za su kasance cikin hanzari kuma ba ma biza ba za a soke neman duk wasu takardu na neman izinin shiga sai dai kawai mutum ya yanki tikiti ya hau jirgi ya shiga kenya tun a bara ne dai kenya ta soma sauƙaƙa dokoki akan matafiya kuma a baya-bayan nan ta soke yin biza ga 'yan jamhuriyar demokuraɗiyyar congo a baya ma dai kasar ta soke yin biza kafin shiga ga 'yan kasashen comoros da senegal da kuma djibouti da zammar bunƙasa harkokin kasuwanci da tattalin arziki tsakanin kasashen an gaishe da imam sale to daga kenya sai batun wato taron kungiyar kasashen g20 masu karfin tattalin arziki a duniya shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya isa delhi domin halartar taron wanda zai gudana a kasar ta india ya isa taron ne bayan gayyatar da mai masaukin baki prime minister india narendra modi ya yi masa a yayin taron ana sa ran zai mika bukatar najeriya ta zama mamba a kungiyar ta g20 to ko yaya masana ke kallon wannan aniya ta najeriya Buhari Muhammad Fage ya zanta da Malam Lawal Habib Yahaya wani masanin tattalin arziki a Najeriya. To amma ya suma ne da yin bayani akan kungiyar ta G20. Kungiyar G20 wato abin da ake kira Group of 20 wayansu kasashe ne suka haɗu bayan 1990 da aka samu takaddama akan harkokin tattalin arzikin kasashe suka haɗu domin su duba su yadda za su taimakawa kawunan su kuma dama mafi yawan su sun haɗu ne da masu ƙarfin tattalin arzikin saboda haka suke ganin cewa gara su daɗa haɗuwa taimakawa kansu wajen daidaita sha'anin kuɗi na ƙasashen duniya da daidaita yanayi wato climate change da kuma yadda za a tabbatar da ci gaban ƙasashe na duniya da samun aikin yi da wato haɓaka ƙasashe. Najeriya tana so ta ka buƙatar ta shiga cikin ƙungiyar nan. Shin kana ganin ya kai ta shiga? To ai ma ƙungiya ce da ita kanta Najeriya kusan gayyatar ta ma gaban da yake mahindarar Madi na shi ya gayyaci a shugaban ƙasar Najeriya da domin suna ganin cewa Najeriya karanta ya kai sai a Afirka ta daga da yawan mutane da yawan al'umma da yawan arziki ya kamata ta shigo ciki ita ma domin ta samun daidaito a a kuɗi kamar yadda kuma gwamnatin najeriya ta rawaito cewa yana ɗaya daga cikin abin da yasa za su je domin najeriya ta gaji da cin bashi tana so ta je ta samu kanyar kasashe masu tattalin arziki da za su zo su zuba jari a ƙasarta ta sannan ta samu kuɗaɗe wanda za ta faɗaɗa ayyukan yau da kullum na kamar harkar wuta wanda su zuba kan harkar wuta da harkar sufuri da sauransu kasashen da suke da kuɗi a hannunsu mun kai ma'amala da su ta gogayya da su za ta samu wannan zuba jari a maimakon kullum ta zama na cewa tana tafiya cin bashi. wani irin alfanu kake ganin najeriya za ta samu idan ta je wannan taro. ɗaya daga ciki kamar yadda na gaya maka shi ne najeriya ta ci bashi iya wuya a ƙasashe na duniya tana da buƙatar sassautowar wannan bashi da kuma daina cinsa gaba daya ya zama na cewa an ɗaga mata kafa ko an yanke mata wani bangare na bashi kamar yadda sauran kasashen duniya da suke cuɗanya da juna suke yi wa junansu najeriya duk da wurwurar da take da karko ba su kanta a cikin ne musamman ka duba da akwai ƙasar birtaniya da kusa amerika da european union da india da china duk waɗannan kasashe ne masu ƙarfi tattalin arzikin ƙasa da suka iya taimakawa wa Najeriya wajen kubuta daga cikin irin yawan su kan suke ciki sannan kuma lokaci ya da Najeriya ba za ta lara akan zuwa institutions na karɓo bashi shika ba da samun waɗannan ƙasashe su zo su riƙa a sami daga cikin su su zuba jari in suka zuba jari wannan zai sa ka faɗaɗa abin da ake kira infrastructure ɗinta mutane su samu aikin yi a samu a gyara harkar wuta da sauransu saboda haka wannan zai sa karɓar bashin shi kansa ya tsasa da kuma a haɗu da waɗanda za su taimaka mata wajen rage bashin. Malam Lawal Habib Yahaya kenan masanin tattalin arziki a Najeriya. Tutun da mun yi batun tattalin arziki yanzu kuma ga Rabi'atu Kabir Runka da labarin kasuwanci da tattalin arziki. Hannun jarin Najeriya ya yi tashin da sama da shekaru ashirin bai yi ba kamar yadda bayanan wata cibiyar bincike ta Refinitiv suka nuna. Bayanin ya nuna cewa hakan ya faru ne sakamakon sabbin tsare-tsare da garan bawul da shugaba Tinubu a ƙasar a daidai lokacin da Najeriya ke duba yiwuwar shiga ƙungiyar G20. Masana tattalin arziki a Najeriya sun ce shigan Najeriya ƙungiyar ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki ta G20 zai taimaki ƙasar ta fuskar tattalin arziki. masanin tattalin arzikin dr murtala abdullahi kwara ya kara da cewa za ki ga cewa su wa'annan kasashen kasashe ne da suka mai da hankali wajen ah, tattalin arziki da sauran abubuwa makamantan haka so kasancewar najeriya shiga cikin wannan kasashen kusan zai bunkasa abubuwa da dama kin ga zai bunkasa hudata da sauran kasashen duniya particularly waɗanda suka yi kowa karhin tattalin arzikin ƙasa abu muhimmi shine za mu buɗe hanyoyi na kasuwancin mu saboda dama abin da su wannan kasashen suka fi kallo shine harkokin kasuwanci na na na members kamfanin eni na italiya ya amince da sayar da reshensa na mai da iskar gas a tekun najeriya ga kamfanin mai na uwando kamar yadda kamfanonin biyu suka bayyana a jiya litinin matakin shine na baya-bayan nan da wani kamfanin makamashi na ƙasa da ƙasa ya ɗauka na karkatar da kadarorin da ke cikin teku kamfanin apple ya bi umarnin sake nau'in caja a sabbin wayoyinsa sabon samfarin wayar iphone mallakin apple zai kunshi caja iri ɗaya da ta samsung lokacin da za a fitar da shi a ranar 12 ga watan satumba dokar tarayyar turai ta buƙaci kamfanoni masu ƙera waya da su rungumi hanyar amfani da caja iri ɗaya nan da watan disamba 2024 don rage yawan kuɗin da mutane suke kashewa an gaida rabi'atu kabir runka yanzu kuma ga muhammad abdu da labarin wasanni Jama'a barkamu da hantsi barkamu da wannan lokacin cikin shirin sa Sajiyo Ramos ya koma Sabiya wanda ya fara tun yana karami. Wasu kungiyoyin Saudi Arabia za su kara da na Iran a karan farko tun bayan 2016. Sabon dan kwallon Liverpool ya ankara Bamberg ya ki amsa gayyatar Netherlands. An fitar da tawagar Turai da za ta fuskanci ta Amurka a Ryder Cup na bana. Wasu kungiyoyin da ke buga gasar ta ta Saudi Arabia za su ziyarci Iran domin buga Asia Champions League a tsakanin safafa ta gida da waje. karan farko da tagogin kasashen biyu za su fuskanci juna tun bayan 2016 kenan kungiyar cristiano ronaldo al nassr za ta kara a tehran da pasapolis a filin wasa da ake kira a zadi ranar 19 ga watan nan ita ma al hilal da al ittihad za su ziyarci iran din a karawar cikin rukuni captain wales aaron ramsey ya ce shi da dukkan yan wasa suna goyon bayan coach robert page fej na shan caccaka bayan da wales ba ta takarwar gani ciki har da shan kashi a hannun armenia da turkiya a watan yuni da ta kai kasar ta ci karo da koma baya a neman gurbin shiga gasar nahiyar turai da za a bada a jamus to sai dai ramzi ya ce za su koma kan ganiya bayan cin lasbiya da za su yi a watan nan za kuma su kai gasar ta badi tare da kociyar nasu haka kuma ramze ya kwatanta Verena johnson da cefane mai dan karin kyau bayan da tottenham ta dauke shi ranar juma'a ranar karshe da aka rufe kasuwar sai da sai da yan kwallon kafa ta bana a wasu kasashen turai mai shekara 25 kuma tottenham daga nottingham forest kamfan miliyan 45 gwadon gwajin sama da naira biliyan 52 ga abin da ramsey ke cewa fata da yanzu ya kai su matakin gaba ya kuma kai gurbin gaba idan ya so zai zama fitaccen dan wasan wales tsawon shekaru da dama muna farin ciki kuma ya samu damar nuna kansa a fannin takale da a duniya tsohon dan kwallon real madrid da paris saint germain mai tsaron baya sergio ramos ya koma sabiya kungiyar da ya fara ta mola tun yana dan dagaji kamar yadda aka sanar a jiya litinin wasu rahotanni da aka shaida da kamfanin dillancin labarai na Reuters na cewar tsohon kyaftin din Spaniya ya yi watsi da ta yin kwantiragi mai tsoka domin ya koma buga gasar Saudi Arabia ya zaɓi Sabiya wanda ya girma a birnin Sabiya ya kuma fara tamola a karamar kungiyar tun yana da shekara bakwai da yin wasa hamsin a dukkan fafata sai Real Madrid ta sai sha dubu biyu da biyar. Ramos ya yi kaka sha shida Spaniya da buga wasa sama da ɗari shida da lashe kofi ashirin da biyu har da La Liga biyar daga nan ya koma Paris Saint Jami'a da jami'a da 2021 'yan sanda suna tsare da wani mutum mai shekara da biyu. wanda ake zargi ya ci mutuncin tsohon dan wasan manchester united rokin bayan tashi wasan da arsenal ta doke manchester united a emirates ranar lahadi akwai wani faifan bidiyo da yake ta kara kaina a kafar sada zumunta da ya nuna ken da mika richard suna cacar baki da mutumin lokacin da suke gabatar da shari da bayanan wasan sabon dan kwallon da liverpool ta dauka riyan hraban vek a ranar karshe ta rufe kasuwar yan wasan ta mola ta bana ya ki amsa goron gayyatar togar na ta matasa yan kasa da shekara 21 ya ce na so ya mayar da hankalinsa kan yadda zai taka rawar gari a kungiyar ta sai hukumar kwallon kafan nazalan ce ta sanar da hakan cewar dan wasan Hassan ya shaida kocin tawagar Mikel Riziga cewar yana son ya samu nutsuwa a sabuwar kungiyar tasa. Liverpool ta ki sallama ta yin al da ta yi wa Mohamed Salah. wadda take ta uku a teburin premier league da maki goma bayan doki aston villa ranar lahadi a babbar gasar ta mola ta ingila duk da lashe tseren motocin formula wanda max verstappen yi a italian grand prix a karshen mako babban jami'in motar red bull ya ce ba su mayar da hankali tun farko kan lashe kowane tsira kakan nan ba verstappen ya ci wasa goma a jeriya doke tarihin sebastian vettel mai bajinta tara a baya ya kuma yi nasara sha biyu daga fafata sha hudu a kakan nan yayin da takuransa sergio perez ya lashe shi sauran tseren biyun ga abin da Christian wana ke cewa. Ba wani abu bane da muka fara tunanin lashe tseren bana, amma dai tun farko mun fara da burin cewar ko za mu taka rawar gani mai kayatarwa a bana, amma har yanzu dai da sauran aiki a gaba. a gasar kwallon gwaf an yi mamaki a sunan 'yan wasan da kyaftin din Togar turai luke ya bayyana da za su buga gasar kwallon gwaf ta ryder cup a rome wanda bai tsammani daga cikinsu ba shine ludwig aibag wanda ya lashe gasar kwararru ta turai ranar lahadi ga iya kata da karin bayani Aberg mounted an irresistible case for selection with his winning. Ai ba ya shiga gurbin da ba yadda za a yi sai an zaɓo shi. Bayan nasara a Switzerland kofin farko tun bayan da ya zama kwararren ɗan wasa a watan Yuni. Mai shekara 23 yana kan ganiya. An kuma zaɓi Shellari duk da kasa zama cikin 'yan goman farko. Justin Ross da Tommy Fleetwood duk suna tawagata turai. Daga ƙarshe a yau aka shiga zagayen ziri ɗaya kwali a gasar ƙwallon kwando ta duniya. amurka da yana fatan lashe kofin duniya na shida jimilla da za ta fuskanci italiya ana ta shan mamaki da irin sakamakon da ake samu a wasannin bayan da tuni aka yi waje da mai rike da kofin wato spaniya wadda aka yi hasashen za ta kare kambinta amma yanzu ta daɗe a gida to an gaishe da muhammad abdu yanzu kuma ga wannan sanarwa labaran duniya daga tashar da kuka saba. BBC Hausa tasha mai tafiya da zamani. Idan a rediyo ne muna tare da ku, idan kuma a shafukan sada zumunta ne za ku same mu a Facebook da Instagram da Twitter da kuma YouTube. Babban shafinmu na intanet bbchausa.com na samar muku da labarai masu ilmantarwa da kuma nishadantarwa. Ku yi amfani da damar da muke samar muku wajen kallon bidiyo da hotunan al'amuran yau da kullum. BBC Hausa labaran duniya a da kuke. haka shirin na wannan lokaci ya kammala a madadin umaima sani abdulmumin da ta tsara shirin sai lawal nuhu suleiman da ya sada ni da ku zulai hakibiya ke cewa mu huta lafiya